wannan shine kisan na 117 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam muhuyi sunna abu muhammad al-hussein buna mas'udin al allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani yi mataki da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah maɗaukakin sarki ya gafarta wa malam har yanzu muna ƙarƙashin kitabul iman inda sharihu sunna ya tattaro mana ayoyin alkur'ani da kuma ingantattun hadisan annabi yake mana sharhinsu da fassaran da malaman farko suka yi masu a nan ne malai ya kulla babin da ke bayani akan man mata la yushriku billahi shai'a bayani dangane da mutumin da allah madaukakin sarki ya magam dakatar har ya zo mutuwan shi bai taɓa ma'alla shirka ba ko da ya yi shirkan a baya allah maɗaukin sarki sai ya mai gyaɗan dogo sai ya tuba kuma ya mutu bai ƙara wannan shirkan ba shine mala ya tattaro riwayoyi da suka zo daga annabi da kuma fassara daga sahabbai da kuma waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa domin ƙara fidda yadda al'amarin yake a fili muna roƙon allah madaukakin sarki ya agaza mana ba don wayonmu ko iyawanmu ba mu nisanci shirka da bid'a da duk abin da zai fusata mahalicinmu a yau a shekul imam al-hussein bin mas'udin al bagwai allah madaukakin sarki ya saka mai da alkhairi ya ce akhbaranal imam abul hussein ali bin al-hussein bin muhammad al-qadi قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله بن عمر بن بكير الأبسي الكوفي قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو سعيد شك الأعمش قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله من لقي الله بهما غير شاك لم يهجب عن الجنة قال الإمام حفظه الله الشيخ الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا أبو الفضيل أخبرنا أبو الفضل أحمد بن علي بن أحمد بن حامد المروزي قال أنبأنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري قال أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف قال أنبأنا إبراهيم ya'ani ibn abdullahi al-absi bi isnadi mislahu haza isnadun sahihun akhrajahu muslimun an abi kuraibin an abi muawiya anil a'mash wannan riwaya al-imam bagawi ya same shi daga malamin shi abu ali al-hussein bin muhammad al-qadi shi kuma daga nashi malamin abu tahir muhammad dan muhammad dan mahamish az-zayyadi shi kuma abubakar muhammad dan umar dan hafsin attajar shi ya karantar da shi daga ibrahim bin abdullah bin umar bin bukair al-absiyu al-kufi ya ce malam waki'u ya karantar da shi daga shehul a'amash daga abu salihin daga abu huraira al a'amash sai ya samu shakka ya ce ko dai ya zan sahabin hadithin abu huraira ne ko kuma sa'id shakka al'amash ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce ashadu allah ilaha illallah kaga wannan kalma da zaka furta ta da bakinka zuciyanka ta ƙudurce ta sannan gaɓoɓinka su aiwatar da abin da take hukuntawa ita kalman nan ta babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah kuma wa anni rasulullah kuma ka shaida cewa ni manzan Allah ne duk wanda ya faɗi wannan kalmar ya ƙudurce ta a cikin zuciyar shi ya yi aiki da abin da take karantarwa eh mallaki Allah bihima duk wanda ya hadu da allah da waɗannan kalmomi biyu ghaira shakin bai da shakka baki ɗaya a zuciyar shi dangane da cewa babu abin bautawa a bisa cancanta sai allah bai da shakka kan wannan sannan bai da shakka kan cewa annabi muhammadu manzan allah ne shine jakadan da ke isar da saƙo a madadin allah babu wani wanda zai zo da kowane irin saƙo daga wurin allah sai ta hannu shi zancen annabi yana sama da zancen kowa mutum ya hadu da allah bai da shakkan wannan lam yuhjab anil jannati to wannan mutum ba za a sha makance shi da shiga aljanna ba in dai ba yi wasa da wannan kalmar ba allah ya maka gamdakatar ka cika a kanta to ba abin da zai sha makance ka da shiga aljanna shi yasa ita wannan kalma ta shahada ya jama'atul musulmin ba kalman wasa ba ce shi yasa kafirai a makka a sanda annabi ya fara da'awar musulunci da ganganci ba wanda zai furta wannan kalmar da bakin shi domin su larabawa ne na gasken gaske sun san ma'ananta sun san ba a faɗinta da wasa shi yasa ma allah madaukin sarki ya ba mu labarin so da cewa wa'iza qila lahum la ilaha illallah duk sanda aka umarce su da su faɗi la ilaha illallah su ƙudurce ta su yi aiki da ita sai girman kai kama su shine batarul haq wa gamtun nas ƙin gaskiya da kuma raina mutane sai ce iye a inna la tariku alihatina yanzu mu kuna kiran mu ne mu bar abubuwan bautanmu lisha'irin majnunin saboda mawaƙi wanda ya zautu sai allah ya ce a'a bal ja'a bil haqqi wa saddaqal mursalin shi da kuke zargi kuke jifan shi da kalman waka kuke jifan shi da kalman hauka ja'a bil haqqi raddi ne a fakaice mawaƙi abin da yake faɗi ba gaskiya ba ne shi kuma wannan ya zo da gaskiya mawaƙi ne ko ganin ka bai taɓa yi ba sai ce kai mai mota kai mai riga kai mai babur kai mai kaza haka suna da ƙarya a bakinsu shi wannan ja ja'abil haƙƙi ba mawaƙi ba ne wasaddaqal mursalina kuma ya gazgata manzannin Allah duka mahaukaci kuwa halin da ake ciki yanzu ma bai sani ba ballantana halin da ya wuce to shi annabawan da suka zo kafin shi ma to ya gazgata su kagan martani saƙo tabbatacce zuwa ga allah muhallin shahid allah madaukakin sarki ya ba mu labarin mushrikan makka ba sa furta kalman shahada a bakinsu don sun san ma'ananta ya jama'atul musulmin mu girmama wannan kalma kun ji riko da ita ƙudurce ta aiki da ita aljanna za a samu bi iznin lahir raba-raba amma duk wanda ya sakaci yana ganin sakaci zai kama shi akwai mutumin da annabi ya ba da labarin shi hadisin yana cikin sayul buhari za a zo da shi a ranar gobe kiyama a farfajiyan kiyama bainal khala'ik ala ru'usul ashhad annabawa manzanni mala'iku salihai da fajirai kowa na nan wannan mutumi za a gabatar da shi a gaban allah maɗaukakin sarki ɗauke da mujallade ɗari ba abin da ke cikinsu sai tarin zunubi ya riga ya cika littafin shi da wuri manyan laifuffuka ne ga nan fulufulu za a gabatar da shi a ce to gashi ba ka da aikin alkhairi ko ɗaya kana da ladan da zai mukawamanci wannan sai ci a, bai da shi sai a je ka dai ka duba mai yiwa kana da abin da zai daidai da shi an gano wannan to sai je lalaba ya lalaba duk binciken da ya yi ba abin da yake tararwa seyde kaɗay zega wata er bitaqa wata er pata a jikinta an rubuta la ilaha illallah sey ta ore ta gaban allah ya ce ni ban ga komi ba in ba wannan ba ita wannan ita ce kaɗai a hannuna sai allah sai a karɓa sai a ɗora ta a ɓangaren hannun sikeli keli sai la ilaha illallah sai ta rinjaye waɗancan zunuban sai a ce tafi aljanna ka ji kalmar da kake wasa da ita wai ashe shi wannan mutumin tun da yake bai taba shirka ba tun da ya faɗi kalmar shahadan bai taɓa warware ta ba amma ga shi da manyan zunubai an gane sai allah maɗaukin sarki bai nufin ya azabtar da shi ba sai gafarta mashi a bisa ƙa'idan inna allah la gafiru an yushraka bihi wa gafiru ma duna zalika liman sha allah maɗaukin sarki baya gafara ga duk wanda ya mutu yana mai shirka amma yana gafara ga wani zunubin da bai kai shirka ba komin yawan shi ƙa'idan liman ya sha ga wanda ya so an gane kaga wannan ya shiga cikin mashi'a ta allah maɗaukakin sarki kada wannan ya zame maka dalili ka ce to abin haka yake to bari in miƙe kafa in tsula tsiya ƙila ba mamaki nima in samu in tsira kul za a gama tsiyan naka kaf in baka shiga cikin mashi'an can ba to kana da matsala sai allah madaukin sarki kai ka wuta jama'ar annabi kuna fahimtar wannan allah madaukin sarki ya ce muke mu al hafizahullah al-imam al-bagawi har ilawa ya ce ya samu hadisi daga malamin shi baban falalu da malam ahmad dan ali dan ahmad dan hamid almarwazi shi kuma daga abu zakariya yahaya dan ibrahim dan muhammad dan yahaya annisaburi ya ce baban fadlo dan hassan dan yaqub ya karantar da shi dan hussein yusuf daga ibrahima daga yahaya dan abdullahi al'absi irin wannan isnadin da kuma irin wancan matanin cewa duk wanda ya mutu ya je ga allah maɗaukin sarki babu shirka to wannan ya riga ya rabauta allah maɗaukin sarki ka sa mu nisanci shirka wani hadisi ingantacce ne al'imam muslim ne ya fitar da shi daga abu kuraibin daga abi mu'awiya daga al'imam al'amash allah maɗaukin sarki ya saka mai da alkhairi الإمام البغوي يشي أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أنبأنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا الحسن بن الربيع قال أنبأنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال قال أبو ذر كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أهد فقال يا أبو ذر قلت لبيك يا رسول الله قال ما يسرني أن عندي مثل أهد ذهبا tamdi alayya thalathatun wa indi minhu illa shai'un arsiduhu lidainin illa an aƙula bihi fi ibadillahi hakaza wa hakaza wa hakaza an yaminihi wa an shimalihi wa min khalfihi summa masha summa qala innal aktharina humul aqalluna yawmal qiyama illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza an yaminihi wa an shimalihi wa min khalfihi wa kalilun ma sun summa qala li makanaka la tabrah hatta atiyaka summa antalaka fi sawadi laylin hatta tawara fasamitu sautan kadar tafa'a fatahawwaftu an yakuna ahadun arada nabiyyi, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa'aradtu an atihi fazakartu qawlahu li la tabrah hatta atiyaka falam abrah hatta a atani qultu ya rasulallah laqad sami'tu sautan laqad sami'tu sautan تخوفت فذكرت له قال وهل سمعته قلت نعم قال ذلك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا wa in saraka haza hadithun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu muslimun an yahya ibn yahya wa ghayruhu an abi muawiya an al-a'mash wa zaid ibn wahab huwa abu sulaiman al-hamdani al-juhani al-harratu hijaratun sudun bayna jabalain wannan hadisi al'imamul bagawi ya same shi daga malamin shi abdulwahid dan ahmad almalihi shi kuma daga ahmad dan abdullahi nu'aimi daga muhammad dan yusuf shi kuma muhammad dan ismail ya karantar da shi daga alhassan ɗan rabi daga abul ahawas daga al'imamul a'amash ya ce zai dan wahab ya karantar da shi cewa qala abu dharrin abu dharri algifari ya ce kuntu amshi ma'an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya na kasance ina tafiya tare da annabi kuntu amshi ma'an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya na kasance ina tafiya tare da annabi daraja ta ƙare sahabi yana tafiya shi da annabi wanda ni da kai da ke da ku fatanmu allah ya sa daidai da ko da cikin mafarki allah ya mana gam dakatar mu ga annabi haka amma su suna tafiya ne tare da annabi fi harratil madina a tsakankanin wasu duwatsu guda biyu baƙaƙe na madina madina ta da harra guda biyu mun yi bayanin waɗannan harratayin a cikin karatunmu na hikbatun minat tarih na uhudan abu zarri ya ce muna tafiya sai muka tinkaro dutsen uhudu faƙala sai annabi ya ce ya abazar ya kai abu zarre ƙultu abu zarre ya ce sai na an samu manzan allah da cewa labbaika ya rasulallah na ansa kiranka ya manzan allah kala sai annabi ya ce ma ya surruni anna indi mithla uhudin zahaba ya ce da a ce zan mallaki kamar dutsen uhudu a ce duk girman shi zinare ne nawa mallaka halal malak ya ce ba wani birge ni da zai yi ba farin cikin da zan yi intin ƙaho don na tara wannan dukiyar wanda tamdi alayya thalathatun wa indi min hudinarun. a waye gari ya ce wannan dutse na uhudu ya rikide ya zama zinare kuma mallaka na ya kwana uku a hannuna ya ce wannan ba zai faranta man rai ba face illa shay'un arsidu ursiduhu lidainin sai dan abin da zan aje bashin da ake bi na in biya bashi ba illa ba ne bashi ba aibi ba bashi na zama illa da aibi ga wanda ya ci da ninyan ba zai biya ba da kuma wanda yake da abin biya saboda mugunta ya ƙi ba da haƙƙin mai haƙƙi ya maida mai da abin shi wannan mugunta ne an gane a hadithi annabi ya ce matsiyul gani taurin bashin mai hali mawadacin da zai iya biya ya ƙi biya zulmun wannan zalunci ne kana da yadda za ka biya mutane haƙƙinsu ka ƙi ka biya to wannan zalunci ne Na biya mutu ana bin shi bashi ya ba da silken yaƙin shi aka ba shi tiya 20 na sha'ir da ya ce fanin gida ya ci da iyalan shi sai da gwamnatin sayidina abubakar ta zauna sannan aka biya aka anso so silken jama'a mun gano wannan da kyau ko annabi ya ce ba zan bar kamar wannan dutse na uhud da zai rikide ya zama zinare mallaka na kwana uku yana waje na ba ya ci hankali na ba zai kwanta ba face na kyautar da shi baki ɗaya sai ɗan abin da zai saura domin biyan bashi kuma girman dutsen uhud da raƙuma za ta ɗauki ciki a nan ta tafi a bisa irin tafiyanta za ta zagaya shi kafin ta kewayo ta dawo nan ta haihu ban gano wannan da kyau ku ma'ana za ta iya shekara guda tana tafiya tana zagaya shi dutse ne ba ɗan ƙaramin dutse ba an fahimci wannan da kyau ku ba ɗan ƙaramin dutse ba ne kilomitoci ne barkatai tsawo kuma ga can allah kaɗai san tsawon shi sai wanda suka auna ga faɗi ya kewaye garin madina a ce wannan ya zama zinare kuma na annabi ne ya ce kwana uku yana waje na ya ce hankali na ba zai kwanta ba har sai na rabar da shi sai ɗan abin da zan aje na biyan bashi illa an aƙula bihi fi ibadillahi hakaza wa hakaza wa hakaza ya ce face sai na yi haka cikin bayan allah in dumbuza miƙa ma wannan in dumbuza miƙa ma wannan in dumbuza miƙa ma wancan jama'a wannan shine girma wannan shine daraja wannan shine martaba ba tara kuɗi da taskace su ba ɗiba ka sassauta rayuwan bayan allah da shi sai allah ya yarda da kai duniya da lahira ya ƙara maka martaba sannan ya ƙara haɓaka dukiyar an bayanci wannan an yaminihi wa an shimalihi wa min khalfihi annabi zai ba da shi dama gare shi ya ba da hagu wa man khalfihi har wanda yake baya ma za a ba shi kun gane ma'anar an yaminihi waɗanda na hannun annabi ne ɗari bisa ɗari muminan arziki ba mis da waɗanda suka zo suke da gauraye a bisa imaninsu suke nuna su musulmi ne amma sun raba kafa to su ma in sun zo zai ba su hatta kafirin da ake tsoron sharrinsu da kuma waɗanda ake lallashin zuciyarsu su zo ko su tabbata su ma za a ba su kowa annabi yana ɗaukan kyauta ya bashi don shi in ya tuno ka ba shi barin sai ka zo in ka zo wurin shi ba shi faɗin sai jibi kyauta nan wajen shi wane iska ko gulbi mun wannan annabi yana kyauta kyautan da ya fi tasowar iska kyautan da ya fi teku manzan allah kenan mun wannan da kyau shi yasa muddin ka karanta rayuwa irin ta annabi kuma kai kwaikwayo da ita za ka samu ɗaukaka duniya da lahira allah zai rufa maka asiri allah madaukin sarki ya taimake mu sun masha abu zar ya ce sannan sai annabi ya ci gaba da tafiya sun maƙala sannan ya ce innal aksarina humul na yau qiyama kun ga waɗanda suke da dukiya da yawa suka mallaki manya-manyan kadarori to a ranar kiyama su za su zama talakawanta a nan gidan duniya su ne masu arziki su ne manya su ne masu fada aji idan aka je lahira kuma su ke cikin matsala illa man kala hakaza wa hakaza wa hakaza sai wanda ya ɗibo ya bada ki dumbuzo ya miƙa ya wawuso ya danka duk wanda ya wannan to shine wanda zai zama babba a nan kuma ya zama babba a can an yaminihi wa an shimalihi wa min khalfihi ya bada dama ya miƙa hago yamma ma suka samu wa qalilun mahum annabi ya ce ta, amma 'yan kaɗan ne daga cikin masu arziki suke iya wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan gaskiya ne ina gaya muku yau masu arzikin da ake da da za su yi abin nan da annabi ya ce ko da kowa ya samu sassauci a rayuwa kowa amma annabi ya ce yan kaɗan ne kwarai da gaskin gaske su ne wanda za su iya ɗaukan abin da allah ya ba su bayar su rufe ido su ce inna ma nut'imukum liwajihillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna na khafu min rabbina yawman abuthan kamtarira sai Allah ce fawaqahumullahu sharra zalika yaumi duk mutumin da yake ɗaukan dukiyan shi yake badawa saboda Allah ba don yi alfahari ko ya ko cin mutunci da zagi ba yana li ne liwajihillahi don neman yardan allah kaɗai yana cewa la nuridu minkum jaza'an ba muna yi ne don nan gaba ku saka mana ko ku rama mana ko don wata bukatu namu ba wala shukura ba muna yi ne don ku gode ku yaba ku jinjina mana ba a muna yi ne tsoron wani yini wanda zai zo wanda al'amarin shi ya girmama allah maɗaukin sarki ce fawaƙahu wallahu sharra zalikal yaumi allah zai kare masu sharrin da duk yake cikin wannan yini na lahira mun gane sannan ya saman musu nadaratan wasu surura nadara shine hasken fuska alaman da duk wanda ka gan shi da ita a lahira to ta gama nuna duk wanda ka gan shi da wannan haske a fuska a lahira da wannan ta nuna lababus mun gano wannan da kyau ko ta riga ta gama tabbata wasu rura sannan allah madaukin sarki zai samun musu farin ciki da annashuwa zai samun musu hankalinsu ya kwanta don sun san daga nan sai aljanna nazaratan wasu rura me yake nema yadda ka sanya farin ciki da annashuwa da kwanciyar hankali a cikin bayan allah dan abin da allah ya baka a hannunka ko haka allah zai maka jaza'an wifaqa a san da za ka zama talakan talau a kana da matukan bukata allah madaukin sarki zai saman maka da kwanciyar hankali yaukakan arziki da natsuwa hankalinka ya kwanta lababus jama'a muna gano wannan da kyau ku duk wanda ya san abin da yake yi ya kokari ya natsu allah madaukakin sarki ya samu dace sun makalali annabi abu zar ya ce sannan sai annabi ya ce da ni makanaka abu zarri tsaya nan ka jira ni la tabra hatta atiyaka karka ba wannan wurin har sai na zo maka jama'a bari ku ji ahalus sunna na gaskiya ahalus sunna ko yana da kan gado kuma yana da jin magana ahalus sunna bai tsara wani abin da zai yi wanda ya saba da umarnin da aka bashi in ga yana wannan ko wallahi dan bid'a ne munafiki ne cewa ba muka yi za mu ba alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai wannan ka ɗauko babban magana ya zama ɗabi'anka ba irin nasu ba ka ne sa annabi ba zai zai baka umarni yanzu ba jagoranka ne zai baka ka da irin wannan ɗaya. me ya ce maka wa in ta'ammara alaikum abdun habashiyun ko da za a ɗaura bawa ba habashi a kan hukume ɗa'a ka san waye balarabi ka san matsayin da balarabi ya ɗauki bawa ballantana ɗan afirka amma annabi ya ce ko shi ne a sam uwa ɗa'a ku ji kuma ku yi biyayya amma kaga zuciyanka ba ta iya wannan ko to kai biki ne kana yaudaran kanka ne yukhadi'una allaha wallazina amanu suna yaudaran Allah kuma suna yaudaran masu imani suna yaudaran Allah da cewa suna Allah ne suna tare da annabi da kuma waɗanda suke imani da annabi sannan suna yaudaran muminan da suka ce suna tare don gudanar da rayuwar addini da su sai Allah ce wa ma yakhda'una illa anfusahum ba kowa suke yaudara ba sai kawunansu wa ma ya shi'uru na san haka me yasa suke haka sai ce fi qulubihim maradun akwai ciwo ne a cikin zuciyarsu Faza da fazadahumullahu marada duk abin da ya taso irin wannan sai ciwon nasu ya ƙaru isa duk mai hankali duk mai tunani da saiti da kan gado ya ƙoƙari ya natsi ya gyara abin da yake yi dan allah ba zai bi ka ba sai dai kai ka bi shi ku zo mu ci ya ce makanaka la tabrah atta atiyaka ka zauna nan ka jira ni ka bar wurin nan har sai na zo maka sun talaka min sawadi lailin sannan sai kama hanya cikin duhun dare hatta tawara ya ce har sai da ya ɓata na daina ganin shi abu zar yana zaune a inda annabi ya ce ya tsaya can fasa mita sautan abu zar ya ce sai na ji wani sauti kadir fa’a tun sautin yana kaɗan kaɗan sai ji kuma ya yi sama fatahawaftu an ya kona ahadun a radalin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce sai na ji tsoron kar ya zama wani ne ya daren ma annabi mutumin kirki bai taɓa tunanin ya cutar da wani da magana ko aiki amma mutumin banza wanda ya kwashe kayan shi daga gaban ma'aiki kullum tunanin shi ya zai cutar da bayan allah da magana ko aiki shi sa allah ya ce wa kazalika ji li kulli nabiyyin haka muka sanya ma duk wani annabi ko manzo a duwan minal mujirimina makiya daga cikin 'yan iskan gari inda kai mabiyin annabi ne to sai ka samu adawa da gaba da ƙiyayya daga cikin 'yan iskan wannan garin an gano wannan da kyau ku za a gaba su adawa da kowa duk wanda zai wani harka da wani halin banza ba ruwansu da shi amma kai da kace kai na gari ne to babu dan banza a idansu sai kai to haka suke ma duk annabawan allah ire-iren su da suka rayu tare da annabawan shi yasa abu zarri sau da ya san akwai mugayen gari ya tsammanin kila wasu daga cikin irin su sun kai ma annabi farmaki fa'arattu an atihi ya ce sai ne nufin in yi kundumbala in je inda annabi yake in ga me ke faruwa fazakartu qawlahu hule ya ce sai na tuno maganin da ya gaya mun nan za a zauna a gaya mutum magana ɗaya biyu uku ba iyaka wai zai ce ya manta wai zai ce ya shafa'a ba mutumin kirki ba ne wallahi jama'a ku natsu ku san me kuke yi waɗannan abubuwan da ake karantawa ghaira hadisun yuftara ba zantattuka ne na kira ba waɗannan abubuwan fa annabi ya bar mana ne mai aiki da su taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballahi wa sunnati waɗannan su ne hadisan za ka yi aflayin waɗannan abubuwan ne a rayuwanka na lokaci da zamani da sanda ka tsinci kanka ba wa gare ga wai ɗaliban ahalus sunna umarni ɗaya bai masu sai kai masu umarni ba iyaka ka faɗi su saba ka faɗi su saba ka faɗi su saba wannan irin shirme ne jama'a mun fahimta tsoron fa wani abu ne zai faru fa ya ya so ya bala ya je ga me ke faruwa sai tuno magana annabi so da ya yadda annabin murshidin shi ne an gano nan yasa amma idan mutum bai da rabo a lahira ko haka zai zama summun bukumun umyun ya zama kurma ya zama bebe ya zama makahu inhum illa kal an ami balhum adal Allah ku shiga taitayenku ke sai na tuno maganan annabi in kai ne zai ka ce bari in je ila wani abu ne sai ka je ka tawili haka ya faru a ina a uhud aka ja zubar da jinin mutane ya kamata jama'a kowa ya auna nazarin shi ya san cewa wanda yake gaba da shi ya fi shi nazari ba ya fi shi tunani fa ya fi shi hangen nesa fa ya san abin da bai sani ba a rayuwa ya kamata mutanenmu su rika sassaita ma kansu ire-iren waɗannan abubuwan amma babban abin da ke ci sai ka samu mutane su wannan bai cikin lissafin su kwata-kwata su abin da suke so a karanta wani karatun da an jima za a je suna musu suna gaddama suna rigima su haddasa fitina da ruɗani a cikin musulmi wannan abin da zai gyara addininsu ya gyara ɗabi'ansu da tarbiyyansu sanda ake faɗi su ko tunanin shi ma ba sa yi wannan ke sa idan kaga an ba da command an ce yi ko bari wani ya saba sai ga an daren mashi da kalmomi zafafa da maganganu iri wannan aka sani ka ce kana bin su amma ɗabi'anka ba irin nasa ba wannan nifaka ce jama'a mun gano wannan irin yadda allah ya yabi mala'iku cewa la ya asunan laha ma amarahum wa na ma umarun haka sahaban annabi suka ba ba saba ma annabi duk abin da ya umarce su amma auna kai ɗabi'anka auna an yi nan kayi nan an yi nan kayi nan ga zargi da suka da miyagun tunani jama mai ba ga yar ɗabi'unku ba kowa ya kalli halin shi da ɗabi'an shi da mu'amalan shi ya gyara ko don dole jama dole mutane zama mutumin mutanen kirki an gane dole in dai kana sa kasa aljannan kana da rabo ko sai ka zama wannan kun manta da operation zaman lafiya dole domin kuma operation zama mutanen kirki dole an gano wannan dole kawai ka zama a to ni zan taba ai ba an shiga ba fita zauna mun ga ba dai kai musulmi ne sai ka zama mutumin kirki sai ka canza wannan mugun halin yasa annabi ya ce idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu da aka ce addinu ba tsaya ba sai da aka ce alkhuluq an gane dole mu tarbiyyan ƴaƴanmu da ɗalibanmu akan wannan dole zan mutanen kirki masu mutunci dole zan masu kan garo da jin magana ba haka ba za ta haifar da wasu irin mutane ne marasa saiti da mara da kan gado jama'a kun ji wannan maganan ko kowa ya haska kan shi ina ne yake da matsala karka ce ne kai ma kana da irinta gyara kawai ja abu zarri yadda aka yi da shi ce sai na tuno maganan annabi wayawa gani mutum bai da shugaba bai da wanda zai gaya mai wai shine shugaban kanshi to kai shi dan ne ai dole ya zama kana da inda yake daukan umarni wannan dole ne allah madaukin sarki ya sa mu dace sun tuno maganar annabi cewa kar ka bar wurin nan eh sai ce falam abra hatta atani ya ce ko sai ban bar wurin ba har sai da ya zo min bar ku ja ka'idan usul idan magana ta yi karo da aiki ana gabatar da magana ne yanzu wancan abin da ya je yana faruwa aiki ne haka abin da kuma annabi ya gaya mai menene magana ne kakka bari har sai na zo sai ji wani abu yana faruwa na aiki to bai kamata ya gabatar da aikin akan maganar ba kun ji yadda malamai suke cire ƙawa'id nasu al'usuliya kultu ya rasulallah sanda annabi ya iso sai ce sai na ce laƙar sami'tu sautan tahawwaftu abu zar ya ce kai ya rasulallah ai ka nan wani sauti na ji sai da ya razana ne ya firgita nan matuƙa fazakartu lahu na gaya mai diyan da na ji abin faƙala sai annabi ya ce a wahal hu yanzu kai ka ji wannan sautin qultu na'am sai na ce ma annabi kwarai da gaske na je ƙala sai ya ce zalika jibrilu atani ya ce ai jibrilu ne ya zo wurina faƙala ya ce da ni mammata min ummatika duk wanda ya mutu cikin al'ummanka la yushriku billahi shai'a bai shirka samsam ga Allah da halal janna wannan ya shiga aljanna ya gama kun ji ka'idan ya mutu baya shirka wannan ya shiga aljanna ƙultu ni abu zarri sai na ce wa in zana wa in saraka ko da kuwa yana zina ya yi zina ya yi sata sai dai baya shirka zai shiga aljanna ƙala sai annabi ya ce wa in zana wa in saraka ko ya zina ko ya sata in dai bai shirka ba akwai yiwuwan allah ya gafarta mashi in ya shiga cikin wancan mashi'a ta Allah in ko bai shiga ba za a kai shi wuta a lallasa shi daga baya sai ya shiga shi yasa mawaƙi ya ce duk wanda ya kai shi wuta ya ce wannan horo ne za a fidda shi ya je aljanna in dai ba ka shirka in dai ka ga musulmi a wuta to horo ne lallai za a fidda shi ya je aljanna shi yasa naru usatul mu'minina a ranar lahira za ta zama babu kowa a cikinta bayan allah ya gama fiffid da kowa allah ka sa kanmu ga inda take mu zama cikin bayanka da ka ce ya allah la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahad anfusuhum khalidun allah ka sa muna da wannan rabon haza hadisun muttafaqun ala sihhatihi wannan hadisin bukhari da muslim suka fitar da shi akhrajahu muslim alima muslim ya fitar da shi an ne ya yahaya wa ghairuhu daga yahaya dan yahaya an abi muawiya an al-a'mash wa zaid bin zai da dan wahab da malam ya kawo shi a cikin wannan isnadi daga abu zarri huwa abu suleimanu hamdani aljuhani juhani shine baban suleimanu bahamda ne ɗan juhani alharra da abu zar ya ce bainal alharra ya ce hijaratun sudun baina jabalain wasu baƙaƙen duwatsu ne in suka ɗauki zafi kamar ana tafasa ƙarfi a madina suke mun gano wannan da kyau ku a madina suke duk waɗannan harra da aka ambata a cikin hadisi wanda ɗazu ne muku ishara mun tattauna a cikin hikiba sanda muke bayanin yakin da aka yi a madina a zamanin sarki yazidu kuntuna kun yi wannan maganganun ku je ku samu hikiban ku allah madaukin sarki ya sa mu dace al-imam al-bagwi yace akhbarana abdul wahid ibn na al-malihi qala akhbarana ahmad ibn abdullah an-nu'aymi قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أنبأنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا الوليد عن الأوزائي قال حدثني أويمر حدثني أمير بن حاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية أن أبدت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق أدخله الله الجنة ala ma kana min al'amali ai ayyu amalin kana fihi ma'asiyatun aw ta'a qala al-walid fa haddathani ibnu jabirin an umairin an junada wazada من أبواب jannati الثمانية ayyuha sha'a هذا حديث متفق ala صحته akhrajahu muslimun an dawud bin rushayd an dawud bin rushayd haza an jabirin qawluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama samma isa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kalimatan li'annahu kana bil kalimati min gairi abin wahiya ƙauluhu qawluhu subhanahu wa ta'ala كن قال الله عز وجل إن عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وقيل في قوله سبحانه وتعالى في شأن يحيى بن زكريا مصدقا بكلمة من الله ya'ani bi isa alaihi salam wa kana yahya ibn zakariya awwalu man amana bi isa wa saddaqahu wa kana ibna khalatin qawluhu wa ruhun minhu ay min khalqihi ihdathihi min ghairi abin kama qala jalla kama qala jalla dhikru وسخرنا لكم ما في ما في السماوات وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من سمي عيسى روحا لأنه حدث من نفخ الروح ذلك أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليها جبريل عليه السلام فنفخ في جيف درعها wa kana mashkukan min qudamiha فوصل النفخ إليها فحملت وقيل في تفسير قوله عز وجل فنفخنا فيه من روحنا أي من نفخ جبريل أضافه إلى نفسه لأنه كان بأمره كما قال الله سبحانه وتعالى wa arsalna ilaiha ruhana ya'ani jibrilu wa qala allah azza wa jalla wa ayyadnahu bi ruhin qudus yuridu jibrila ƙila fi qawlihi wa ruhun minhu ay rahmatan wa isa rahmatan min allahi ala man mata bihi wa ala man amana bihi warwiya an ubay ibn ka'ab fi qawlihi subhanahu wa ta'ala wa ruhun minhu ay ruhu isa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana min al arwahi allati akhadha allah azza wa jalla alaiha mithaq fi ahad adam sallallahu alaihi wa wa sallama sun marar da ha ila sulbi adama wa amsaka inda ruhu isa ila an ara da halkahu fa arsalahu ila maryama fi surati basharin fa huwa qawluhu subhanahu wa ta'ala fatamatthala laha basharan sawiya ai hamalat lazi khatabaha wa huwa ruhu isa fadakhala min fiha wallahu alam allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi da wannan fassara da tafsiri da sharhi da istinbadi duk abin da kake tsammani akwai a cikin nan sharhu sunnan kenan sharhu sunna na sharihu sunna ya ce ya samu wannan hadisi daga malamin shi abdulwahid dan ahmad almalehi shi kuma daga abdullahi daga ahmad dan abdullahi nu'aimi ya ce muhammadu dan yusuf ya karantar da shi daga muhammad dan isma'il ya ce sadaqat ibn al-fadl ya karantar da shi daga al-walidu daga al-imam auzai ya ce umayyar bin hani'i ya karantar da shi daga junadat bin abi umayya daga ubada daga manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ce man shahida allah ilaha illallah duk wanda ya shaida babu abin bautawa a bisa cancanta sai allah wahdahu la sharikala shi kadai bai da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma ya shaida lalle annabi muhammadu bawan allah ne ko manzan shi ne wa anna isa abdullahi wa rasulu kuma isa bawan allah ne ko manzon shi ne wa kalimatuhu alkaha ila maryama kuma kalman allah ne wanda ya jefa ta zuwa ga maryama wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga allah za mu tattauna wa ruhun min mun gane saboda 'yan mission suna amfani da wannan musamman waɗanda suka je aka koya masu jabal larabci akan dan me yake cewa ruhun min to za mu tattauna wannan bi iznillah a karatu na gaba wal jannatu wan naru haqqun kuma ya shaida cewa wuta da aljanna duk gaskiya ne adkhalahu Allahu aljannata Allah zai shigar da wannan mutumi aljanna alama kana min al'amali kaji ka'idan kaidin waɗancan hadisan kenan kar ya zama baka aiki ka ce la ilaha illallah kana ta zuga gatsiya alama mata min al'amali allah sai da aiki kaji inda matsala yake sai da mi sai da aiki kaidi kenan alama mata min al'amal isa duk inda allah zai ce imani sai ya ce wa amilu salihat imani da kuma aiki na kwarai imani da aiki na kwarai duk wanda ya imani baya aiki na ƙwarya ya shiga matsala jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya sa dace ai ayya amalin kana fihi ma'asiyatun aw ta'atun za ka shiga aljanna ne da kowane irin aiki in na ɗa'a ne ka shige aljanna ba matsala in na tsiya ne ka san sauran idan ya zama aikinka na alheri ya fi na tsiyan za ka shiga aljanna a matsayi na ƙasa ka san haka don zunuban da kake aikatawa baya suke mai sheka darajanka ƙasa yake komawa ba ka da kima a wurin allah sam jama'a kowa ya kalli kanshi gyara kanshi kowa ya gyara abin da yake mara kyau ya zama mutumin kirki yanzu an daina yayin shegantaka mutum ya ɓata kan shi ya zo mara tarbiyya mara ɗa'a yanzu kowa so ake zo mutumin kirki mai mutunci alama kana min al'amal an gano wannan kowa ya zo mutumin kirki qalal walidu fahaddasani ibnu jabir walid ya ce dan jabir ya karantar da shi daga umairin daga junada a ruwa ya ƙara ya ce min abuwabil jannati samaniya wannan zai shiga aljanna ta ɗaya daga cikin ƙofofin nan takwas ayyuha sha'a ta inda ka zaɓa nan za ka shiga ta nan ko ta nan ta can ko ta can ɗin da ka so allah ka sa da rabonmu ciki haza hadisun muttafaqun ala sihhatihi wannan hadithi al-imam al-bukhari suka fitar da shi al-imam muslim ya fitar da shi daga dawud dan rushaidin an al-walid ibn muslimin haza an an ibnu jabirin jama'a mun gane to ga bayani ya koro ga lokaci ya kure za mu ci birki a nan sai allah ya kai mu karatu na gaba muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum